أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد اليوم ranar talata takwas ga watan safar hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da goma ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na arba'in a cikin ishiriniya a kan yabon annabi Muhammad sallallahu sallama a jiya karatun da muka yi ƙarshe cewa na rance da Allah duk sun da ne bayyana na annabi sallallahu sallama in an kai la'akari ga abin da ne ɓoye to wanda ne bayyana kaɗan ne za mu tashi harful ƙafi. Dumuwa’un alal haddai ne tursilun uznaha, wa nafsun liyaumil bayni tud'ibu uznaha, Ba ya ƙomi wal’amalu tuhsinu gannaha, ki fula isa fi alami ya tsiriba innaha, ya zulle manyan ruwa, manya tana shaku. فأكرم بها من معهد أي معهد تأرج منها العرف للمتودد وأشرق منها النور للمتعبد كرارة خير العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ولا جرو أن تلفى تنير وتعبق دموع ni dinnan ina da wasu irin hawaye ban sanan maka ba kai wanda ni hawaye na tursilu suna sakin muznaha giragizansu muznatun gizgizniya guda almuznu giragizai ba ma wai girgije guda ba suna sakin giragizansu ne a kan kumatuna da masu hawaye in na farin ciki ne za su taho da sanyi idan na damuwa ne za su taho da zafi bayan haka wa nafsun ni ɗinnan ina da rayuwa ban sanan mataka ba kai wadda tud'ibu tana dawwamar da huznaha baƙin cikinta da nuna damuwarta liyaumil baini a kan rana ta rabuwa da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Faya ya ku mutane, ya ku wa'yannan jama'a, kiful isa ku tsaye da kwarkwarin raƙumma fi a alami ba su ta samma duwatsun madina innaha haƙiƙa ita madina ɗin riyadun hadama ce liman yarnu ga wanda ya dawwamar da dubi wanda ya maka dubi wa man ya tanashaƙu da duk wanda ke shaƙen ƙamshi wal'amalu su gurace-gurace tufusino suna kyautatar da zanna hazatunsu a nan wal'amalu zanna zannaha jumla ce itiraliya faya ƙaumi kiful isa tare suke fa'akarin ba abin da ya girma biha da madina min ma'ahadin ma'alƙawalinta ne wani institut ne ayyi ma'hadin kammalallen ma'anƙawarta don cikinta akwai masallaci wanda sallah a wuri ne an yi ma alƙawali idan ka yi ta dubu inda ba nan ba in ma masallaci mai alhorma ba na makka shi tahi tana da yawa fifiko amma ba ta kai dubu ba bambancin da a tsakanin sallah masallacin madina da masallacin makka na madina ya hilada amma duk inda ba nan ba to shi kenan ya yi raka'a dubu ka yi raka'a nan biyu ta yi raka'a dubu inda ba nan ba bayan haka ta arraja min hal'arfu kamshi ya surumta madina lil mutawaddidi ga dukkan mai soyayya ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ji wannan ƙamshi ɗin na madina bayan haka wa ashraqa min hannuru haske ya haskaka daga madina lil muta'abbidi daga duk wanda ke bauta ga Allah to abinda nike faɗi kakwai mamaki domin ita madina ƙararatu ita a kwata ta khairil na hiyayyen talikai muhammadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na an hidi kwatarsa nan dukkan abin da ya cusa masa habbai na ƙur'ani shekara goma sha uku bayan goma da aka yi shekara goma bayan sha uku da aka yi a makka da kuma duk hadisan da ya zube musu da kuma duk tirinin ɗin da aka yi na sojoji da dai sauran abubuwa na kammala addinin musulunci gaba ɗaya ya tabbata a nan madina ƙarara qararatu khairul na muhammadi sallallahu alaihi haka wala garwa ba wani mamaki ba abin mamaki ba ne an tulfa a isko madina a same ta tuniru tana tadda haske wata abako kuma tana tashin kamshi ita madina ko zo zai ga haka ka'adna mun zauna kuma zaman nan da mun kai bi akbadin tare da antoci shine zuciyoyi tuƙasi waɗanda suna zozayya da wulu'aha su, ma'ana muna jin ana ƙwanƙonar zukatan li ashtati afatin ga aiboba daban-daban waɗanda na hafu muna jin tsoron huku'aha saukowarsu su waɗannan aibo ba gare mu ba mu jin daɗin sabkowarsu gare mu da kuma faruwarsu gare mu waɗannan aibo ba daban-daban waɗanda ke hana mu ziyarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau qad sadaqanan nafsa da mun gasganta rayuwa da nuzu'aha begen da take fi ha ga Madina da da gaske muke yi tantagaryar gaskiya na da mun nuhi a haƙi da majina alabu diyari tare da akwai nisan gidaje tsakaninmu da madina idan mun ka tafi kan mu ji wani tsoro tun da da gaske muka yi falal barro ba wani tudu yurdina da zai halaka mu walal baharu a ce namun daji walal baharu ba wani teku yuguriku wanda zai nutsashe mu idan munka ta sama madina saboda Allah ya san abin da a cikin zukatanmu wurin masoyi ne mun kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ila kam tuƙasi hairatal mutaraddidi ila kam hayyoshi shi ne tuƙasi kake zozayya da hairatal mutaraddidi irin ɗemuwa ta mai kai komo mai sa kokwanto mai kokwanto ga al'amuransa walau ƙadƙabaina da mun biya haƙƙa hubbin haƙƙi na so da yake bin mu bashi kuma sannan mu wakkade wanda an ka ƙarfafa lasirna shi a jawabu lauɗin can da sirna wallahi da mun tafi kawai masira irin tafiya al'azimi wanda ya yi niyya almutajarridi wanda ya tuɓi da komi almutajarradi wanda an ka tuɓe ma komi ba ruwa ne da komi da kowa ya ɗai ta san ma'anai muhammadu sallallahu sallama kiyaman kuma tahiyar gaba bisa ga ƙafa daidai ba alhali muna tsaye alal a ƙaddamin bisa ga dogadogai horuttan mu kenan dama shine A ana wanda muka ce mu dudduge shine aqibu matsarbabe to wai hiyar ga sai mu yi ta bisa ga horutta ba ma bisa ga tahin mu ba saboda girmama don kan mu take inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka kamar da Imam Maliki ki bai tahiya da takalma a cikin Madina don kai ya take inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka to mu tahiyar da za mu yi bisa ga kwarutan mu za mu yanta su a dugadugan mu fi haƙƙi sabar saboda haƙƙin shugaban na annabi sallallahu alaihi wasallam lahul fadlu shina da wata irin daraja shahasun ga jiki ne tukun Wannu buwatu aiken da aka yi masa na annabta raunaku ya fi hiban shawa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka nabiyul huda shi annabin shari'a ne fi naumihi in yana kwana shi ne wanti bahihi in yana hulki shi dai ne a bana ya bayyana da ɗarikar haƙƙi hanya ta gaskiya inda shi lokacin da hanya ta gaskiya ta rikita zurhu ziyarci shi kawai ta fuskar bauta biljahi da samun wata irin daraja za ka same ta idan ka ziyarce shi darajar ka ta ɗaukaka a gawarta maka zunubanka a biya maka bukatocinka na duniya da barzaho da lahira inda ilahihi matalici ne Allah zai biya bukatarka kabulu iska na gabas na kabulin birri ayyuka na da'a Allah habbat sun buga su wannan iska na karɓar da'a Allah aikin da'a Allah bijahihi saboda alhorma ta annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda suka nuhi ƙabulu iskan gabas ɗin ƙabulil birri karɓa ta aikin ɗa yana nuhin aikin ga da nake yi na yabo Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan ya karɓa min to sai ya kamanta aikin ga da yake na yabo kamar iskan gabas ne habbato da ta bugo ta taso bijahihi saboda alhurma ma'anar sallallahu alaihi wasallam falal kasdu don haka ba wata niyya tau mardudun wanda za a mai sanna ina fata Allah ya amshi niyyata walal babu ba wata kofa tau ta wata bukata mugulaku wacce za a kulle min tunda Allah subhanahu wata'ala ya san da gaske nike yabon alai Muhammad sallallahu alaihi wasallama aiki ne na kwarai ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن تك حسنة يضعفها bayan haka a ɗi'ihu ka yi ma'annai Muhammad sallallahu Alaihi biyayya mana ce wani wurin cewa a ɗi'ihu fa inna shamsa fi dau'i hijarat fi ɗau'i hijarat ka yi ma'annai sallallahu Alaihi idan ka yi biyayya gare shi ta kun ka kasance aulal anami kai ne mahicin cin tattalikai bi hubbihi da sonsa ka bi shi wa ma sahha min hadisi duk abin da inganta gare shi min hadisi na hadisi fa dindihi riki addinin ka ga wannan hadisi din ma'ana duk abin da yake hadisi ya tabbata riƙa wannan hadisin ka yi amfani da shi hadisi hasanun ko sahih don hasanun ma li zatihi sahihu li ghairihi sannan ko da ifi inda amali warra ga'ib da kuma at tahdhirat ana amfani da shi amma a nan gehen addini shikashikan musuluncin nan sai ba za ka yi amfani da waɗanda hadisai ba na abin da ya shahi shashikan musulunci din nan sai abin da ya inganta ko ya zan hasan amma ba ifi ba za ka yi amfani da shi ba gehin sallah ne azumi zakka hajji musamman gehin tauhidi to shine cewa ma saha anhu min hadisin fa bihi to anan ya nuna alamar son alaihi sallallahu sallama bin sunnarsa kenan duk wanda ka so ne to shi zai bin su wa mai bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi kenan akwai matsala mutum ya ce yana son annabi sallallahu sallama ga baki amma bai bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu sallam ko akasi mutum ya ce yana bin sunna ta annabi sallallahu sallama ga baki amma kuma bai so ne To bale biyu mutum bai bin sunna tai ya kawo wata aƙida tashi saɓanin sunna kuma bai son annabi sallallahu alaihi wasallam alamun haka bai son abokan annabi sallallahu alaihi wasallam. Waman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Don haka ne ake nema a nan, ka yi masa biyayya ka kasance mahi cincinta talikai da sonsa kenan abin da suka nuhi nan gaba ɗaya ka haɗa biyu ka yi masa biyayya kuma ka so shi alamun kana so nai to ka bi abin da ya faɗa wannan period magana guda ke ne ce adiyu ta kun aulal anami bi hubbi kuma saha anhu min hadisin fadin bihi kai addini da wannan hadisi ɗin bayan haka wuzur minhu ka ziyarce shi ahada shi ne mahi shiryar murshidin duk wani mai suwa, wa munabbihi ne mahi suwa duk wani mai suwa kirahu kwaccaren annabi sallallahu alaihi salama. garar baki ne liman wafahu ga wanda ya zo mai to ridwanu rabbihi ya samu yadda Allah mutalici ne fadunaka na riƙashe ka ya masbuku ya kai wanda an ka tsere ma annaka watakila kai annaka nan ma'anar la'alla gare ta dama anna almushaddada eh, tana kasancewa luga ga la'alla annaka watakila kai talhaƙo ka cimma waɗanda suka tsere maka to don haka na riƙashe ka kai ayyuka na ƙwarai watakila ka cimma waɗanda suka tsere maka ga ayyuka waɗanda suke na ziyara ko kuma a'a waɗanda suka tsere maka ga ayyuka na ziyara eh, na aikin ƙware to na shi ka ka tafi ka zarci anan sallallahu alaihi sai ka cin musu min alƙaumi yana daga cikin mutane wanda yulfa ake samun kulla fakarin kowane abin bugun gaba na daihimu a wurinsu su ne annabawa yanha yana hane ani sharri ka aikata sharri auyul Himu yana cusawa auɗin gama a gare ta yana cusawa ilal khairi zuwa ga aikin alheri a ɗofin mai yawan tausai ne ala shaki na duk wanda ya kai mai koke danin mai kusantowa ne ilaihimu ga duk waɗanda sun ka kai koke gare shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qaribun annabi sallallahu alaihi wasallama makusanci ne minar rajina ga duk masu dan maha abu gare shi hanin mai tsananin tausai ne alaihimu gare su yana yana cewa bil ihsani da ihsaninsa min haifu yudliku duk inda yayi saki ko min haifu yudlaku duk inda an ka saki ihsanin ba a yi ba duk inda adda laƙi ba a yi ihsani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaidin ihsanin sa ma'ana ya kai ihsanin sa a wurin yayi ta ba har waɗanda ba su shigo a cikin musulunci ba ƙarshen ta su shigo a musulunci sanadiyya kyautar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu kullu rasmin kowace alama lil mahali taɓanna ta ƙarya afa ya shahe gaba ɗai bi haƙƙihi saboda haƙƙi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda daraja da girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗai da annabi sallallahu alaihi wasallama zo gaba ɗai kowace banna ta jayi wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batil kana zahuqa bayan haka rabbul arshi matalicin al'arshi wa azzama ya girmamar da shi mata hulƙihi ɗabi'a ɗabi'u ne min idafati shay'i ila nafsi shi ma ɗabi'a khuluq ɗabi'a to ɗabi'a ɗabi'u ne wa man da yumari yau Allah an wake jayayya yayi gardama fi ulahu ga ɗaukaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sabqihi da kuma rigaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana babu wanda ke jayayya da shi afatumarunahu ala ma yara qadallahu Allah ya hukunta Allah ya kaddara annar rusula haƙiƙa manzanni asbaku khalqihi su an mahi riga ga talittu ne gaba ɗaya ba irin manzanni a cikin mutane ko mala'iku wa anna rasulullah hakika shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asbaqu shi ko shi ya riga da rusul ga manzanni su manzanni su a gaban kowa to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gaban manzanni gaba sallallahu alaihi wasallam khisalud duna